Shi dai a toni jihar na tarayya Mr. Muhammad Bello Adoke ya umarci cif jojin jihar Bayelsa da ya rantsar da sabon gwamnan jihar Rivers ran 29 ga watan gobe kasancewar jihar Rivers ba ta da cif joji. Wannan ya haddasa cece kuce tsakanin manyan lauyoyin kasar duba da sashi na 185 karamin sashi na biyar. Na tambayi barista Yakubu Sani Bawa wani babban lauya a Najeriya. Shin su lauyoyi ta suke kallon wani al'amari ne? Abin da ke faruwa a Port sabon al'amari ne ya so gaba daya a Nigeria Ya kamata yanzu a jihar Port wannan president na customary court of appeal din da inda ake babu chief inda ba su da shi ya kamata ya rinka da shi amma shi kanshi a leci gwamna ya riga ya gabatar da sunansa da a shi wannan chief wanda su kuma kasan da yake akwai matsala tsakanin ainihin wanda aka zaba yanzu da matan shugaban kasa da abubuwa da akwai su da dama a jihar Port Harcourt to shi sa suka ce a na biyu din ma su ba su so a ba wannan wanda a leci gabatar da sunan sai dai na biyu wanda shi ne yake bin wanda ya sauka to yanzu haka a leci sai ci kotu ya je kotun nan sai ya zo ya karar shi ainihin babban alkali gaba na Najeriya da mm. kuma ainihin hukumar ta ainihin take zaben alkalai wato judicial council to amma duka abin da ke dawo mu shine idan sashi na ɗari da tamanin da biyar ya ba da hurumin cewa wa'annan mutane wanda su ake kira a turanci judicial officer mm. wato alkalai ne kuma mm. alkalai suna karkashin iko da halittin shi babban alkalin alkalai na Najeriya wato chief judge kenan shin yanzu attorney general yana da hurumin da zai ya shi ne yake da iko ya ce ya appoint wani ya je ya yi wannan aiki. ma wani babban lauya a Najeriya, barista Aliyu Umar, ya ce ba daidai bane a Tony Jihar na tarayya ya umarci Chief Jojin Jihar Bayelsa ya lantsar da gwamna a jihar Rivers. Kakar kamanta Najeriya ƙasa ce da take bin federalism wato ya danganta wannan damar nashi da wannan sashi na 185 sakin layi na biyu. To matsalan anan gun wa yake da 'yancin naɗawa shine gwamna na wannan jihar na Port ba kuma Attorney General na Federation ba na ƙasa amma Attorney General ƙasa bai da 'yancin ya ɗauki aiki da ba nashi ba na gwamnan jiha na uh, uh, Rivers ya ba wa uh, Chief Judge na Bayelsa domin yin wannan abun. Dole dan gaba ko an yi haka sai wasu za su iya zuwa kotu su yi challenging cewa jihar Rivers ba ta da gwamna. Barista Aliyu Umar kenan. A ɗaya bangaren kuma barista Yakubu Sani Bawa ya ce ko da babu jibjoji a jihar Rivers to shugaban kotun gargajiya ko garan kadi na jiha ko kuma alkalin kotun ɗaukar kara na tarayya ka iya rantsar da gwamna kamar na yadda sashi na biyar ya bayyana. amma a an ko wani daga wata jiha to akwai wani bibi akwai abin da yasa aka yi wa amma za a bi za a bi doka idan ba wa da yanda sashi na 185 zai yana sake mai da a karamin kashi in ba su ai doka wadda na riga na gaya maka sashi goma ta ai ainihin dokar rantsuwa ta ce wa'annan mutanen za to dan ne sai an tafi wanda jiha an dauko dan haka kuma shi ne yake da hurumi tunda wa'annan din wa'annan alƙalan za a cikin ikon chief judge shi ko shi ko attorney general to gaskiya idan aka yi haka na tabbata za a iya samun an kalubalanci wannan ko da an aikata haka wanda za su je kotu wannan rankwa da kai ba barista ali umar kenan hassan mai na kaina daga abuja najeriya